أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي أتواء أولا يمتي نرى نر لتنم أيومنا بيرغة وتر رمضان هجرة دبوئرة دا ترى wanda ya daidai da 20 ga watan biyar miladiya 2018 cikin tafsirinmu mu na littafin Allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul anbiya a inda jiya muka tsaya kan aya ta da insha Allah ta'ala yanzu mu tashi kan aya ta 37 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون نعم الله ما دوكاكين sarki yace khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da gaggawa sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyi na fala na don haka kada ku yi gaggawa kolo na suna cewa mata hazal wa'adu wai wannan alkawari yaushe ne zai kasance in kuntum sadiqina inda gaske kuke cikin abin da kuke faɗa Lauya lazi na kafaru da waɗanda suka kafirta za su sani ko sun san hina la yakufuna an wujuhihim an yayin da ba sa iya ije wa kawunan su wuta wala an zuhurihim ba sa iya ije wa fusakun su wuta ko su ije wa bayan wuta wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba da sun san haka da ba su yi abin da suke aikatawa ba bal ta'tihim bagta ubangiji ce za ta zo musu bagdatan hum sai ta razana su tafirgita su wala yastati'una raddaha ba za su iya mayar da ita ba wala hum yunzarun kuma ba za a dakata musu ba ba za a saurara musu ba ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana ambata mana dabi'a ta dan adam an halicci dan adam khuliqal insanu an halicci dan adam min ajalin da gaggawa sai aka yi amfani ana aka ce min ajalin kai ka ce kamar daga gaggawar aka ɗebo aka halicci dan adam kamar ita gargawar ita gaggawar kamar ita ce abinda aka halicci dan adam da gare shi shi sa ayat ta zo da kulikal insanu min ajalin dan a nuna maka yadda dan adam yake da yawan gaggawa yake san abu ya faru lokaci ma bai yi ba ya dinga Allah Allah abu kazan ya faru muminai suna gaggawa ubangiji ya kama kafirai da hukuma waɗannan masu ƙaryatawa waɗannan masu cewa abinda manzon Allah ya zo da shi ba gaskiya ba ne. waɗannan masu jayayya da ayoyin Allah ina ma azaba ta kama suna gaggawa su kuma kabiran suna ganin cewa ai abinda ake tabaɗa zai same su ba haka ba ne. ai gashi nan har yanzu bai zo ba har yanzu bai zo ba suna faɗa a babin karyatawa. don haka duka ɓangare bai suna gaggawa ƙulikar insanu min ajal an halici ɗan adam daga gaggawa a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya yace wa kana al-insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne wa yad'u al-insanu bi sharri du'ahu bil khair dan adam sai ya addu'a ta sharri a gurin da ya kamata ya addu'a ta alkhairi inda ya kamata ya addu'a ta alkhairi sai ya ta sharri wa kana al-insanu ajula dan adam bai gaggawa ne hadisi kuma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa gaggawa daga shaidan ne bin abu sannu-sannu da nutsuwa daga Allah ne ga hadisin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kalle shi ce kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake so shine bi a sannu-sannu da kuma sanyin hali da haka ana son mutum ya zama ba mai gaggawa ba inda ake son mutum ya gaggawa shine wajen bin Allah wajen bin Allah anan ana son mutum ya yi musabaka yi gaggawa shi sa Allah ce sabiku ila maghfiratin min ku yi gaggawa ana son wajen yake alkhairi kada ka yi sanyi kada ka yi lakwalakwa ka zauna kana jan jiki wannan ɗabi'a ce ta munafikai Allah yana ce mana wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas in sun tashi yin sallah za su tashi cikin sanyi in an ji kiran sallah ba za a motsa ba in an to sallar ana tafiya kamar ba su in ana yin sallar ana yi ne amma ana jin tadda dauki kamar ba za a yi ba qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan wannan siban munafikai ce da haka a wajen ibada ana san mutum ya zama mai zafin nama mai kokari mai musabaka idan yau tsawon farko ya wuce ka to ka sanya a zuciyarka gobe in Allah ya yarda ina cikin wanda za shiga sahun farko wannan ana so wajen abin da ya shafi ciyarwa kaga wani yana yi kai baka da shi sai ka kudure a ranka cewa nema ba in na samu sai na yi wannan ciyarwa don in samu lada wajen Allah amma cikin al'amura sauran al'amura ana son mutum ya bi a sannu sannu kada mutum ya gaggawa to nan sai Allah ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum ne ma da gaggawa din to wannan munasabar faɗin wannan ayar domin abin da zai zo gaba su kafirai suna cewa mata hazal wa'adu wannan alƙawarin da aka faɗa yaushe ne zai zo suna ta ganin cewa yayi nisa sun rudu suna ganin kamar ba za a yi wannan azaba ba shine Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam ce kulikal insanu min ajalin akwai malaman da suka fassara ajal anan suna ana nufin tsin taɓo suka ce kulikal insanu an halicci mutum min ajalin daga turbaya daga tako da ƙasa amma wannan fassarar ba ita bace ta firin jaye anan fassarar da ta firin jaye ta fi zama daidai shine an halicci mutum daga gaggawa da mu'minan da kafiran kowa yana gaggawa su mu'minai suna ganin ya kamata kafiran nan kurin a gama da su su kuma a kafirai suna ganin cewa inda gaske ne azaba ta zo mana ai ana cewa Allah zai mana azaba sai Allah ce sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyi na da sannu zan nuna muku waɗannan ayoyi nawa ma'ana wajen aya wajen yadda nake kama waɗanda suka kafirce mun suka saba mun wasu malamai suka ce kamar abin da ya faru a yakin Uhud duk waɗannan da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka suka takura manzon Allah irin su Abu Jahl irin su Utba waɗannan manya-manyan kafirai a yakin Badar sai ga su duk an kashe su duka a duk wani wanda yake babba an kashe shi wanda kaga gaba a kashe ba wanda bai je ba amma waɗannan manya-manya ɗin an kashe su a yakin badar aka ja gawarsu aka jefa cikin wata rijiya tsohuwar rijiya banza Allah ya tsaya a kan bakin rijiyar bayan 'yan kwanaki kwana biyu ko uku yana kiransu ɗaya bayan ɗaya ya wane ɗan wane ya wane ɗan wane ya wane ɗan wane hal wajadtum ma wa'ada ma wa'adakum rabbukum haqqan kun samu abinda ubangijin ku yayi muku alƙawari gaskiya ne na abinda aka yi alƙawari na cewa za a kama ku azaba za ta hada da ku yanzu kun ga gaskiya ne faqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu mun samu abinda ubangijin mu yi mana alƙawari gaskiya ne na zai ba mu nasara gashi mun gani sai jina Umar yace ya Rasulullah ya kake magana da mutanen da sun zama mushi ba sa jin ka sun zama gawa sun riɓe ba za Allah ya ce wallahi kai yanzu ba ka fi su jin abin da nake faɗa ba Allah ya raya su ya ji yadda su abin da nake faɗa don ƙarin takaici da azaba gare su shine ana Allah ce sa'urikum ayati zan nuna muku ayoyina na yadda nake kama waɗanda suka saba fala tasta'jiluna kada ku yi gaggawa domin Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa amma baya bari inna allaha yumhilu wala yuhmil Allah yana jinkirtawa amma baya kyalewa bala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu bihi al-absar Allah ce kada ka dauka Allah ya gafala dangane da abinda azzalimi suke aikatawa muna jinkirta musu ne zuwa ranar da idanuwa da fusaku za su kaskanta ma'ana akwai lokaci komai yana da wa'adi a gurin Allah sai Allah ya ce wa na suna cewa ma'ana anan masu bada su ne kafirai me suke cewa mata hazal wa'adu? wai yaushe ne wannan alƙawari suna nufin yaushe ne alƙiyama za ta zo yaushe ne azaba za ta hau mana yaushe ne in kuntum sadiqina inda gaske ne kaga kenan ya wannan shakka suke yi ma'ana inda gaske ne yaushe abin zai zo to shine Allah ya gaya mana cewa wannan yana zuwa kuma Allah ya nuna ayoyin shi akan duk masu sabawa da sawa'un anan duniya da kuma abin da zai faru a lahira sai Allah ya ce law ya'lamu allazina kafaru da waɗanda suka tabirta sun sani sun san me halin su mummunan hali da za su shiga yaushe ina la yakufuna an wujuhihim nar ranar da ba za su iya kawarwa da fusakun su wuta ba la yakufuna an wujuhihim nar ba za su iya kare wa fuskar su wuta ba wala an zuhurihim ko bayan su ma'ana wutar da za ta zo ta kama su tana cin su ba su iya kare fusakun su akai magana fuska saboda fuska ita ce abin da ya fi tsada a jikin dan adam yanzu in kana dukan mutum sai ga yana karewa fuskar shi ke karewa to dan kada ka ɗauka iya fuska ne ba za su iya karewa ba kila za su iya kare baya sai Allah ce wala an zuhurihim bayan su ma haka duk ba za su iya kare wutar ba yayin da wuta ta zo ta hada da su ta kowane lokaci wala hum da kuma ba za a taimake su ba anan wasu malamai suka ce abinda ake nufi kamar imam ibnu ashur ya kawo yace anan abinda ake nufi hina la yakufuna yayin da mala'iku ba sa dainawa ba sa kamewa an wujuhihimun nar dangane da wuta ba sa iya kame wutar da ke taɓa waɗannan kafirai mala'iku ba sa iya kame musu wannan wuta ɗin. ba suna bauta mala'iku ba suna cewa mala'iku din nan za su kai su gurin Allah to mala'ikun ba sa iya kare musu wuta din sai zama ya kufuna anan ma'ana ai mala'ikun ba za su iya kare musu wutar ba su kuma malamai wanda galibin malaman tafsiri sun fassara da cewa la a nan ana nabin su kafiran ba sa iya kawarwa ba sa iya ijarwa ba sa iya tunkuɗewa an waje wujuhihim nara ba sa iya kawawa da kawunan su wuta wala an zuhurihim ko bayan su sai Allah ce wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba fala nasaru walan tasaru so ba su taimaka ba kuma su ma ba za a taimake su ba wannan zai faru to da sun san irin wannan halin da sun san hali ne mai tsanani kaga ba a faɗi jawabin lau ba lau ya'lamu allazina kafaru da waɗanda suka kafirta sun sani za su gani za su sani me to ba a faɗa musu ba da da su san haka da sun san hali ne mai tsanani za su shiga sai Allah ya ce bal yadda lamarin yake atihim bakta alkiyama za ta zo musu baktatan haka alkiyama za ta zo ba su yi aune ba alkiyama za ta tsaya hatuhum sai ta firgita su ta tsorata su ta ba su mamaki ta zo musu baktatan fala yastabi'una raddaha ba za su iya mayar da ita ba saboda ba su da ƙarfi makasanta ne su sannan wala hum yunzaruna kuma ba za a rangwanta musu ba ba za a jinkirta musu ba da sun san wannan hali cikakken hali da ba su gaggawa sun ce azaba ta zo ba da sun ji tsoron wannan yanayi amma tunda ba sani ba tunda ba su da ilimi shi yasa suke cewa mata hazarwa amma wanda yake da ilimi suka san me zai zo ba sa faɗin haka wannan har yanzu haka lamarin yake wanda ya san waye Allah madaukakin sarki wanda ya san Allah san irin azaba da Allah ya tanada ga masu sako san irin abin da Allah ya tanada ga waɗanda suke kafirci da wanda suka sabawa Allah za ga kullun cikin tsoron Allah ne baya gaggawa amma wanda bai san Allah ba gani yake ma wa'azin da ake ba gaskiya ba kai mutanen da zaka ji suna cewa su ai dama ƴan wuta ne ku irin waɗannan mutanen ko wanda yake cewa ai shi dama ai Allah bai halicci jahannama dan jahilai ba zaka shi ya san abin da yake ba daidai bane kuma dama ai dan su aka halicce ta kaga su ne abin da Allah yake faɗa ana yana ganin kamar wani birgewa ne wanda ka je na irin wannan bai san Allah kuma alama ce ta tabewa bawa yana ƙara sanin Allah yana ƙara tsoron Allah domin in ka karanta alkur'ani ka karanta hadisai ka ji yadda wuta take ka kalli irin nan duniya rana wannan rana kurin wannan wadda tsakaninka da ita miliyoyin a kilomitar da suke tsakaninka da ita amma ka duba yadda take da zafi kana guje mata duba zafin da muke fama da shi numfashi ne na wutar jahannama numfashi kasan an ce ma numfashi ba daidai yake da shiga an ce ma hucin abu ba daidai yake da ka shiga ciki ba duba in zafi zafi ka rasa inda za ka sa kanka ka ji garin ya tsaya cef ka fito waje ga zafi amma don mutum ya shiga damuwa in ma mutum yana da wadatar ruwa ta yin wanka yana neman ina zai shiga in mai wadata ne ya kunna AC ya rube windo ya rube koba don ya ji sanyi to wannan duniya fa kenan to mutumin da ya san Allah baya gaggawa cikin lamarin Allah baya shige ga shigo ga cikin lamarin Allah yana bi a sannu shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar da Umar dukkanin su an hakaito kowanne yayin da zai mutu yana cewa ina ma ba a haife ni ba ina ma ne itace ne ina ma ne bishiya ce da za a sare ni saboda tsoron Allah da tunanin abin da zai faru Wani Allah ce da kafirai sun san irin wannan yanayi da hali da yadda alkiyama za ta zo musu baktatan kamar yadda muka ambata ko dai alkiyama ta zo waɗanda za ta tashi a kansu baktatan haka alkiyama za ta zo ayoyi da dama sun nuna alkiyama ilimin ta yana gurin Allah da haka haka za ta zo wani hadisi a cikin sahih muslim ya nuna alkiyama za ta zo za ta tashi a lokacin da wani mutum ma yana gona yana gyara hanyar ruwa alkiyama za ta tashi baktatan ko kuma mutuwa duk wanda ya mutu alkiyama shi ta tashi to haka mutuwa za ta zo musu baktatan la yastadi'una raddaha ba su iya mayar da ita wala hum yanzarun kuma ba za a jinkirta musu ba domin duk wanda ajalin sa yayi to babu jinkiri dan haka anan akwai nuna mana cewa mu nisanci gaggawa cikin al'amura ko komai ka dinga bin shi daki daki a sannu a sannu amma a wajen ibada ana so kai gaggawa ka yi ma'ana ƙoƙari ka zama kai ne a gaba sannan kuma ana, ana nuna mana irin yadda kabirai suke yi abu ne da ke nuna rashin saninsu ga halin da za su samu kansu ranar tashin alkiyama ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ce mai ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نعم ubangiji Allah madaukakin sarki sai ce wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi wa manzanni da suke ka izgili fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suke izgilin da shi ya hada ya game da waɗanda suke yin izgili abinda suke yin izgili ɗin da shi sai ya zo ya haɗe da su ya shafe su in ba ku manta ba a baya mun ji abinda waɗannan kafirai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna wa manzon Allah izgili suna cewa yanzu wannan ne yake ambatan ababan bautar ku a hadha allazi yadhkuru alihatakum wa hum bi zikrir rahmani kafirun wannan yanzu shine yake ambatan ababan bautar ku ba sa ambatan Allah to haka kafirai suke wannan izgili din suna wa alqur'ani izgili suna wa manzan Allah izgili suna wa muminai izgili to Allah nan sai Allah yake lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan al'ada al'umman da suka gabata ne haka suke wa manzanninsu wala qadir stuhzi'a bi rusulin min qablika an yi izgili ga manzannin da suke gabaninka amma ka sani bayan an yi izgilin fa Allah bai kyale ba Allah bai kyala waɗanda suke izgilin ba kuma da kuke yin izgilin ku sani Allah ba zai kyale ku ba fa haqa bil ladina saqiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suke yin izgilin da shi ya hada bil ladina saqiru ga waɗanda ma'ana suke yin izgili din ma'ana abinda suke yin izgili da shi na azaba suna cewa yaushe azaba za ta zo ai ba wata azaba duk ƙarya ne ba wata lahira duk ƙarya ne wannan abin da suke izgili da shi sai ya zo ya sauka sai zama ba su da yadda za su yi to don haka waɗannan ma da suke yin izgiri su kiyaye kada abin da ya samu waɗancan ya same su su kiyaye Allah maɗaukakin sarki kenan wannan ayar jan kunne ce jan kunne ne ga yin izgiri ga manzanni yana cikin izgili ga manzanni yin izgili ga abin da manzanni suka zo da shi wanda zai wa alkur'ani izgili wannan shi ma yana ciki wanda zai wa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama izgili a ce manzan Allah ya ce a yi kaza ka ce ina aini ba zan iya yin kaza ba me yanzu muna ganin wasu mutane muna ji suna wa sunan manzan Allah izgini, za ga wasu ba su da damuwa sai kan suna, kullum za su yi magana su dai su soki suna da ma'abuta suna. duk abin da ake yanzu baya damun damunsa, amma daga ran da aka fara sallar tarawih sai ga suna ta surutu ana damun su ba da sallar sallar nan ba ba wajibi bace mu an dame mu da karatun Kur'ani, wai an dame su da karatun Kur'ani. duka idan ka ka kalli sallar da ake tarawihi inda ake dadewa inda ake yin awa ɗaya da rabi awa ɗaya da kwata sai ce an hana shi bacci in goman ƙarshe ta zo lokacin da ya inganta a sunna manzo Allah idan goman ƙarshe ta shiga shadda mi izarahu yana daure madaurinsa wa qaza ahlihi ya tada iyalan shi wa ahya lailahu ya raye daren haka yazo a sunna goman karshe manzo Allah jan damara ya raye daren kuma ya tada iyalan shi sai ka ji yana surutu mu an dame mu da sallah mu an dame mu lafiyar shi ba amma haushi yake ji dan me saboda ya ga mutane na fitowa ta ko ta ko ta ko to ya za yi abin yana damun shi a rai wannan alama ce ta tabewa mumini idan ya ga ana bin addini sau da kafa murna yake yi idan ya ga mutane na ƙara runguma addini yana ƙara farin ciki yana ƙara jin daɗi da idan ya ga yadda ake yin sallah cikin lokaci kankane cikin minti sha biyar minti ashirin an gama sallar tarawih ana yi a gurguje yanzu ya ga mutane na ana yi da nutsuwa yara na haddace alkur'ani suna samun nutsuwa dan naga wanda yake kokawa cewa yanzu wai makarantun hadda sun yawa kowa da yaro sai a ce hadda hadda hadda to me irin wannan ka rasa to me da hawashi akai haddace qur'ani alkhairi ne alkhairi ne in yaro ya haddace alkur'ani ana sa mai kyakkyawan fata ya zama wani abu a cikin rayuwar shi in karatu zai kwakwalwa za ta buɗe in dukiya Allah ya bashi zai zama mai mai alkhairi tare da shi tun daga alkur'ani tare da shi kowa daga cikin nan daɗi kake je in ka je ka tadda ɗan sanda a cikin yunifon yana karatun ƙur'ani in ka ga soja yana karatun ƙur'ani sai ka ɗauka kamar da kana mai wani kallo haka haka amma ka je na karatun alƙur'ani sai ka ji ka ƙara ƙaunar shi kana son shi an ɗauko hoto ake ana sa sojoji sun bude alkur'ani suna karantawa muna manta cewa ƙannanmu ne yayyanmu ne ƴaƴanmu ne daga cikin mu suka fita saboda me a da can baya wanda ya sa irin wannan kaya ba a mai tunani ya karanta alkur'ani da can shekaran baya ana ganin wanda zai shiga wannan aiki to sai dai ya ganshi a kulab sai dai ya ganshi cikin wani gurin aiki wanda ba na kware ba to yanzu kaga kenan ashe ci gaba ne to me ya damuwa mutum da ana hadda alkur'ani ya dinga damuwa yana cewa dan me dan me za a samu hadda alkur'ani don ba haddace Qur'ani me yake so a haddace kuma a gefe guda ba za ga yana rubutu ba ko yana fada ko yana jin haushi akan yadda wakoki suka cika gari yanzu wakokin fim ba gidan da ba su shiga ba kowane gida haka nan yan bina bina Hausa ba gidan da ba su shiga ba kowane gida ka je an san su yau idan ɗaya ya shigo garin nan to sai malami goma ya shigo ya fita ma ba san ya shigo ba amma idan ya shigo garin nan sai ga kowa ya tafi maza da mata yara da manya baya baya magana akan irin wannan al'umma idan ta zama ma'ana masu addinin ta ba su ne abun da suke birge ta ba ai al'umma ta kama hanyar lalacewa abin alfahari ga al'umma a ce masu addini su ne abin koyinta suna sha'awa yau ga wani ya karanta alkur'ani to muna sha'awar ƴaƴan mu zama ka yau ga wani ya kama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama muna sha'awar mu ga ya zama ka idan al'umma ta zama tana koyi da mutanen da suke na kware a cikinta wanda ita ce al'umma alkhairi to da haka yana cikin izgili ga manzanni yin izgili da abin da suka zo da shi taba alqur'ani izgili ga alqur'ani kafirci ne haka nan izgili da ayoyin Allah kafirci ne izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum da haka ba a yin izgili ga wannan aiki ne na al'ummun da suka gabata a cikin wannan aya kenan akwai jan kunne gare mu mu nisance yin izgili ga manzo mu nisance yin izgili ga alqur'ani mu nisance yin izgili ga abinda manzo ya zo da shi da ma duka annabawa in kuma ba haka ba waɗanda suka yi a baya fa haqa bihim abinda suke izgili da shi din nan ya zo ya haɗa da su azabar da suke bada da karyatawa ta zo ta kama su dan haka babu yadda za a yi kuma babu wanda zai taimake su da haka ana jan kunnen al'umma da su kiyaye izgili ga manzanni kuma a gefe guda ana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba kai ne faro wanda aka yi wa haka ba al'umman da suka gabata sun yi wa manzanninsu amma fa Allah bai kyale ba fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai Allah ya ce mai kul man yakhluqu kul man yakhluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman ake karanta قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم muqribun أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون الله يشي قل كتي من يكلأكم بالليل والنهار وأيك كي أيك دري درانا من الرحمن daga Allah madaukakin sarki mai rahma balhum an zikri ka bari dai su dangane da ambatan ubangijin su mu'riduna masu bujirewa ne Amlahum alihatun ko suna da wasu ababan bauta tamna'uhum min dunina da za ta kare su kuma bayan la yastati'una nasra anfusihim waɗannan ababan bauta ba sa iya taimakon kawunansu wala hum minna yushabun kuma su ba sa zama tare da mu ma'ana ba sa zama waɗanda suke kula da al'amuran mu. ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya waɗannan da suka riƙe alloli kuma bayan Allah mabukata ne su zuwa ga Allah mabukata ne zuwa ga rahmar Allah to ka tambaye su man yaklaukum waye yake gadin ku waye yake kiyaye ku laili da daddare sai aka da gabatar da dare saboda dare galibi shine lokacin tsoro akwai masu gadin ma da ba sa gadi sai dare yayi saboda lokacin ne lokacin tsoro kuma lokacin ne duk mutane suke komawa gida kowa ya kwanta a gida yana kwance ya kulla gida ya kulla koba sannan ya kwanta kaga lokaci ne da aka fi zaton abin ban tsoro sai aka fara gabatar da dare to waye ke gadin ku da daddare a lokacin da za ka kwanta in ka kwanta sai idan kai rufe sai kunnan ka ya daina ji jin kunnan yayi ƙasa, sai ma'ana bakin kai rufe hannunka da kake in ka taba abu mai laushi ka je mai kaushi ka je sai wannan jin da kake yi sai a janye shi ke za ka ɗora hannun kan wani amma baka sani ba kana yana kan katiba ka ɗora shi kan kasa ko kan ma'ana gini ko kan tebur baka sani ba saboda jin da kake yi ihsas jin da hannun yake an janye shi an rage shi ka an rage jin sai sai a shiga a fita baka ji ba in za ka ji sai an yi da karfi wanda inda idan ka bi ba za a yi da karfi ba sai an yi da karfi sai an buga koban ana so ka buɗe da haka kaga an rage jin jin kunnan idan sai ya rubi da za a zo a kai ba haka da hannu a gaban idan ka ana kada hannu ba za gani ba saboda idan ya rubi waɗannan hawas waɗannan abubuwa hanyoyin da mutum yake iya samun sako ta gare su ko dai ta hanyar gani ko ta hanyar ji ko ta hanyar ɗanɗana da baki ko ta hanyar taɓawa duk waɗannan abuwa in mutum yana bacci rage su ake su ja baya kaga a lokacin kana buƙatar kulawa tunda ba ka gani jinka yi karanci in an taɓa ka ba lallai ka ji ba sai an girgiza ka in ma mai nauyin bacci ne wani sai an dake shi an dake shi ya miƙe to a cikin wannan yanayi wa yake gadin ku wannan ha haka nan da yini lokacin da muke fita neman abinci wani ya tafi kasuwa wani ya tafi gona wani ya tafi gurin aiki wani ya tafi kaza wani ya tafi kaza kunyar yatsuwa wa yake gadin ku ka tambaye su wa yake gadin ku minar rahman min dinnan wasu suka ce tana matsayin badal ai man yaklaukum wa yake kiyaye ku bil laili da dare wannan hari da yini da rana minar rahman madadin Allah madadin Allah mai rahma wa yake muku wannan min din sai ta zan badal ai badalur rahman ma'ana koma bayan Allah canjin Allah wanda zai yi muku wannan wanda ba Allah ba sai aka ce minar rahman saboda a cikin gadin da Allah yake mana in muna bacci cikin gadin da Allah yake mana in muna tafiya in muna zaune in muna kasuwa in muna makaranta in muna gurin aiki wannan gadin da Allah yake mana akwai jin kai a cikin da tausayi sai sa sai a kira Allah da Ar-Rahman anan aka ce waye yake muku wannan minar rahmani fiye da Allah mai rahama babu ko shakka kowa ya san amsar Allah ne har su ma sun san Allah ne yake yi me yake gwada maka sun san Allah ne yayin da suka shiga musiba ba Allah ya gaya mana fa idza rakibu fil fulki da'a wallaha mukhlisina lahu din idan sun hau jirgin ruwa suka ga musiba suka ga bala'i suka ga tashin hankali sai su kira Allah mukhlisina lahu din suna ma tsarkake addini kaga wannan ya nuna ma ashe sun san Allah ne kadai zai iya tsiratar da su a wannan yanayi din sun san kuma Allah ne yake kiyaye su to anan Allah ce ka gaya musu waye yake muku wannan anan an ambaci al-laili wan nahar domin shine lokuta gaba ɗaya dare da yini duk wani lokaci in ba cikin rana yake ba in ba cikin yini yake ba yana cikin dare to waye yake kare ku kenan gaba ɗayan ku a duk lokutan ku gaba ɗaya Allah ne Allah ne yake kare mu da haka sai Allah ce balhu da haka bar wannan magana sun san ba mai kare sai Allah balhum ka kyale su an zikirin rabbihim mu'ridun su gane da ambatan ubangijinsu sai suke kawar da kai da haka suke yin shirka da Allah da ba su yi shirka ba da sun fuskanto Allah da sun karbi abin Allah yake kiransu zuwa gare shi da sun tsaya abin Allah ya umarce su sai Allah ya ce amlahum alihatun koko suna da wasu allolin ne tamna'uhum min dunina da take kare su min dunina kuma bayan suna da wasu allolin ne da suke kare su koma bayan mu ko kuma min na daga gare mu idan muka nabe su da cuta suna da ababen bauta da suke kare su su hana wannan cutar ta faru ko wannan sharri Allah ce la yastati'una nasra anfusihim to su waɗannan ababen bautawan allolin ba sa iya taimakon kawunan su. kaga duk wanda bai iya taimakon kanshi ba to ina zai taimaki ga wani Allah da yake idan ka zo ka ture shi ya bada bai iya tashi Allahn da idan wani musiba ta zo ba zai iya kare kanshi ba wannan ya hada da gunki har ma dan adam duk wanda yake bauta dan adam ba haka ne yau in kana cewa wani Allah ne wani Allah ne shi ba wannan da yake cewa Allah ne in Allah ya dora mai bawali bai isa ya cire ba sai ya je yayi in Allah ya dora mai bayan gida sai ya shiga ya je yayi in Allah ya dora mai rashin lafiya sai ta same shi duk yadda Allah ya tsara mai bai isa ya kawo da kansa wannan ba inda zai ga rashin lafiya ta to a kaddara ga tanan nan ta to Allah ya kaddara mai bai sai ya kare ba to waye kuma ta ya zai iya kare ka duk kuma abin da ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba bai cancanta ya zama abin bauta ba kowa ko me in dai ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba bai cancanta ya zama abin bauta ba ba kuma wanda zai amfanar ya cutar ko ya kare maka cutarwa sannan ya baka amfani sai Allah duk wani abu kuma bayan Allah sababi ne bai iya yi shi yasa sai sababin ya zo in Allah bai kaddara cutar ba sai cutar ta ki zuwa dan a nuna maka ba wai abin ba wai sababin kaɗai yake ka cutar ba sai wani yanzu a mota yana tafiya sai taya ta bashi sai motar ta juya wani ma ta juya biyu uku sai a ji a same shi ya fito ba kwarzani meye wannan yake gwada maka wannan juyawar mota da bashewar ta sababi ne amma hakikanin mai sababa sababin shine Allah da haka yanzu ga sababin amma abin bai faru ba wani kuma zai ga sababin kuma abin ya faru duk wannan yana nuna maka cewa Allah ne yake da iko akan komai to waɗannan gumaka ba sa iya taimakon kansu sannan sai Allah ce wala hum minna yashabuna ay la yu'anuna ala umurihim min jihatina sannan ba sa iya abu ma'ana tafiya tare da mu ba sa iya kula da al'amuran su ta bangaren mu ma'ana duk wani abin da zai zo daga wajen Allah ba sa iya kare kansu ba sa iya tunkuɗe wa kansu a cikin wannan yanayi din to me yasa in haka ne me yasa waɗannan kafirai suke ƙin bauta wa Allah ne Allah ce bal matta'ana haula bal matta'ana haula wa aba'ahum hatta qala alaihim al'umr afala yarawna anna na'ti al قصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء sai Allah madaukakin sarki ki gaya mana me yasa suka toge kan kafircin su Allah ya ce bal ana haula'i yadda abin yake mun jiyar da waɗannan dadi wa aba'ahum da iyayensu hatta tala alaihimul umr har rayuwa ta yi musu tsawo shekaru suka yi musu tsawo suka manta da abinda Allah ya umarni suka watsar da addinin Allah afala ya ba sa gani yanzu anna na'til ardh mu muna zo wa kasa nan kusuha muna rage ta min ha ta sasanninta afahumul ghalibun yansu za su ci galaba ne anan ubangiji yana faɗa mana me ya ja kafirai ka zarci kan kabinci da irin wannan ayoyi da dalilai bal matta'ana ha'ulai Allah ce mun jiyar da waɗannan ha'ulai ana nufin waɗannan kafirai wa aba'ahum da iyayensu hatta qala alaihimul umr har rayuwa ta musu tsawo ma'ana mun jinkirta musu mun ba su dukiya da 'ya'ya muka tsawaita musu rayuwarsu sai suka shagalta da jin daɗi da wannan rayuwa suka ma'ana koma suka shagalta da wannan rayuwa ɗin suka bar abin da aka halice su don shi lokaci ya tsawo sai zukatan suka kekashe sai ɗagawarsu ta ƙara yawa kabircinsu ya ƙara girma shine ne hattata alaihimul sai ubangiji ce to su juya su gani su kalli dama su kalli hagu a bayan ƙasa afala yarawna ba sa gani anna na'til arda nanqusuha min atrafiha muna zuwa ƙasa muna rage ta ta A nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi ba sa ganin yadda kullum ake samun musulunci yana ƙara gaba da shi haka shine na'til arda nanqusuha min atrafiha tauye ta da muke na shi ne kullum ana ƙara shiga addinin musulunci musulunci yana ƙara yaduwa wasu ka ce ana abin da ake nufi na'atil arda muna zo wa ƙasa nan kusuha muna tauye ta min atrafiha ta sasannin ta ma'ana ana ta mutuwa ba wai ƙasar ce take raguwa ba a'a kullum mutuwa ake yi mutane na karewa kaɗan kaɗan kaɗan har a waye gari hatta ya risa Allahu al-arda wa man alaiha har Allah ya mallaki ƙasa da abin da ke kanta to ba sa kallo dan me suke ruduwa kamar yanzu ne a ce kai da kake sabawa Allah kai da kake bijirewa abinda Allah yake so kai da kake kin abinda Allah ya ce ayi wai baka gani ana mutuwa ne baka gani ana mutuwa ne wanda ba wanda zai ce baya gani ana mutuwa mutuwa tana zuwa ko dai ta zo a gida ko ta zo a makota ko ta zo a unguwa ko ta zo a gari da haka muna gani suka ce to wannan ne ake nufi nan hamin min atrafiha ana ta rage kasar ta sasanninta afahumul ghalibuna to su za su shiga laba ne za su fita daga abin da Allah ya kaddara suna da iko su ki mutuwa shin dan ma'ana an sibata su da tsawon rayuwa wannan zai rude su ne za su ci gaba da wannan ne suna ruduwa har mala'ika ya zo ta haka wannan abin da suke ba komai bane face rashin hankali ko ba komai dai muna ganin yadda ake ta tafiya ana ta karewa ana ta karewa ana ta tafiya yanzu in ka tsaya wani sa'in kai tunani sai ka ga da iyayenka suna nan yanzu ba sa da a can unguwa akwai wani akwai wani akwai wani kana kana iya tuno masu shekaru wanda suke abokan babanka amma yanzu kila sai daya ko biyu duk sun tabi sai ga kai da can kai ɗaya ne kai kaɗai ne da kai ne ɗa iyayenka kai suke nuna a matsayin ɗa yanzu kuma kai ka girma ka zama baba kai ma yanzu kana da 'ya'ya sai ya kalla yanzu bani yayana kaza da haka ne ma yanzu tafiya tana tafiya yadda iyayena suka kare aka wayi gari sai ni to ne ma ta rana zan tafi sai yayana dole suna cewa in kana so ka ga yadda duniya za ta zama bayan ka wanda yake so ya gane ya duniya za ta zama bayan ya mutu to ya kalli bayan wani ya mutu ya ta zama ka kalli bayan wani ya mutu yanzu akwai wanda ya mutu duniya ta tsaya ce yau ya mutu duniya an daina komai ko gidan shi ko iya gidan shi ba al'amari mai tsaya ba da ya mutu an zauna an yi bakin cikin mutuwarsa na kwana biyu uku hudu an ɗau kwana goma shi kenan an daɗe tabarmi sai ka zo ka wuce kofar gidan ba kowa ba wanda yanzu yake zaune da wasu sun zauna suna suna karɓar gaisuwa da sunan yanzu ana jimamin rashin shi idan kai kwana uku hudu in ka daɗe sati sai ka zo ka wuce ba za ka samu kowa a gurin ba dama shi can da aka binne shi ba wanda ya tsaya manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu abuwa uku suke raka shi da dukiyar shi da iyalan shi da aikin shi dukiyar ka shine abin za a tafi na na na abin da za a za a tafi da shi na na abin da za a kai ka kana da mota kila a dau mota a ɗabi mutane kana da babur a dau babur din a ɗebi mutane an tafi da da wasu abuwa naka ko irin bargon nan da ake lulluba kan gawa duk naka ne za a ɗauko na mamaci a lulluba duke ka tabe ka sai kuma aikin ka da kai sai iyalanka wani ɗanka wani ɗan uwanka wani yayanka iyalanka ne da dangi an je manzo Allah ce biyin dawowa za su iyalai da dukiya za su dawo ba wanda ya mutu yana da dukiya ce to bari mu binne shi da dukiya sai dai arna su ne suke binne mutum da dukiya su ma kuma an binne daga ba su sace kaga dai dukiyar ta bar shi kenan in ba sace ba kuma ta lalace ba abin da zai zauna da mutum sai aike shi to da haka shikenan sai kaga ba wanda zai mutu a ce yau shikenan gidan shi inda zaka shin zaka tara an dora tukunya ana yin abinci zaka tarar cewa inda dan shi mai zuwa aiki ya tafi aiki inda mai zuwa kasuwa ya tafi kasuwa inda mai kaza kowa ya tafi duniya ta ci gaba da tafiya to haka kai ma bayan ka duniya za ta ci gaba da tafiya in kaga an tina wani saboda aikin shi to kai ma in kelan kana da aiki za a tana ka da shi in an tuna wani saboda kirkin shi kai ma in kana da wannan za a tuna ka to da haka kowa gashi nan muna gani shine abinda Allah yake faɗa sunan ba sa gani anna na'atil arda quswa min atrafiha kasar tana ta raguwa ta gebe ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta raguwa in ka ce ana haihuwa eh ana haihuwa amma ina manyan kaske ina kakanninka ina iyayenka sun kai kai ma yanzu kai ne kake matsayin su in Allah ya maka rayuwa ka kai tsawon tsawon shekaru sai ga in ka tana kai ma da wani ne wani kakanka ne kake tana ko wani babanka ko wani a sa'an babanka yanzu kai ne a matsayin kai ma tafiya za ka yi sai ka ya zama matsayin shi ma yana nan yana nan sai ya kare sai ma ana ke zo ana nan ana nan su ma su ƙare ana ta tafiya ana ta tafiya haka Allah ya ce muna zuwa kasan nan kusuha min atrafiya afahumul ghalibuna su ne za su yi galaba da ba za su mutu ba da wannan an ba zai same su ba babu ko shakka haka zai same su to ya lamarin yake kulka, ka gaya musu innama unzirukum bil wahyi kadai ina mu gargadi da wahayi ne mana ya rasulullah da ya musu abinda kake gaya musu din nan wahayi ne daga wajen Allah madaukakin sarki ma'ana ne manzo ne ban zo muku da wani abu daga wajena ba ban zo muku daga wani abu wanda ba daga wajen Allah ba ba abinda na sani sai abinda Allah ya sanar da ni hatta abinda ya koyu abinda yake na gaibu ya koyi ban sani ba ni ba mala'ika bane ina muku gargaɗi ne da abin da Allah ya yi min wahayi, in kun amsa kun amsa wa Allah, kuma Allah zai ba ku lada. In kun fanɗare kun ja da baya, to kuma wannan tsakaninku ne da Allah. Al'amarin ba hannuna yake ba, inna mal'amru lillah, wata taqdiru kulluhu lillah. Duk lamarin na Allah ne, duk ƙaddarawa ta Allah ce, sai Allah ce wala yasma'u usummu. amma da lamarin yake wanda ya kurumci, shi ne as Allah zai la yasma'u sautan, wanda an yi magana baya ji. saboda jin shi ya lalace da haka sai ya zama na baya ji to wannan baya ji idza ma yunzaruna in an musu gargadi saboda me yadda wanda ya kurmce baya ji dan jin ya lalace baya karɓar sauti to haka nan wanda ya riga Allah ya riga rubuta mai tabewa da asara wahayi idan ya zo? yana raye zukata wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman wahayi ruhi ne na zuciya wahayi yana raya zukata da rayuka to idan zuciya zan ba ta karɓar wahayi to kamar ma'ana ta zama kurma kenan kamar kurma ne da wanda baya ji to haka waɗannan mushrikai suke kurame ne ga barin shari'a ba sa jin shari'a musamman irin wannan hali a irin wannan yanayi da suke sai Allah ya ce wala in masatuhum nafatu wala in mas مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين نعم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك da wani abu idan wani abu ya shafe su ɗan kaɗan daga azabar Ubangijinka, sai ka ji suna cewa la yaqulunna sai ka ji suna cewa ya wailana ya kai can mu inna kunna zalimin wallahi mu azzalimai ne mun cuci kawuna anan ubangiji yana nuna duk wannan ɗagawar da suke da miyi su fatina azabar Allah ba karama ce azaba Allah ta bi wasa wala in masathum nafhatun nafha shine kyauta amma anan kame da ibnu mana ya ishara cewa wani dan abu dan ƙarami, dan karami bai kai ya ka ba zai shafe su min azabi rabbika daga azabar ubangijinka ta taba su la yaqulunna tabbas zaka ji suna cewa ya wailana ya kai can za su dinga cewa wayyo mun lalace mun tabe mun halaka inna kunna zalimin sai ka ji suna cewa wallahi mu azzalimai suna tabbatar da wannan kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma cikin ‘yan wuta sai a ya cikin wuta a fito da shi hadisin ya ce gamsa ya ɗaya za a fito da shi kamar a tsoma shi a ciro shi sai a ce ka taɓa jin daɗi a rayuwar ka sai ce ban taɓa jin daɗi ba ya Allah ɗan azabar da ya ɗanɗana ya manta ya manta wannan to ana Allah yana gaya musu cewa da su tuna in azabar ubangiji ‘yar karama ta shafe su ko da a nan duniya ka duba ka gani 'yan wani abu ya zo na jarrabawa ya mutum ke samun kanshi a ciki duba idan mutum ya kone ka je wuta ka dan yatsun ka haka ya dan taba wuta yadda kake janyewa kana kaɗawa kana busawa saboda mai azabar wuta din idan wani abu ya shafe ka mai zafi ko ruwa ruwan zafi shayi da ke sha in zaka zuba dan kadan ya ya samba a jiki yadda yake ji to wannan azabar duniya kenan ba, dan kadan ya shafe mutun ya mutun yake yi to Allah ya ce haka nan idan azaba ta same su to ranar za ce ya waina na inna kunna zalimi ya kai can mun kasance azzalimai to amma ya lamarin zai kasance a wannan rana wa nada'ul mawazin al-qist wa nada'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يشي ونضع الموازين القسط من سنيا وذا سنيا معوني القسط نغسكيا نآجرج ليوم القيامة دارانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا بذا ذلك قوة ريكومي بقى wa in kana misqala habbatin idan daidai da ƙwayar ƙwaya ne daidai da nauyin ƙwaya ne min khardalin na ƙananan ƙwaya ya karama a taina biha za mu zo da ita ko mun zo da ita wa kafa bina hasibi mun isa masu yin hisabi ubangiji yana ba mu labarin adalcin sa hukuncin sa na adalci da yadda zai hukunci tsakanin bayi idan ya tara su ranar tashin alkiyama ubangiji ce zai sanya mizani wa naza'ul mawazin za mu sanya ma'aunai an yi jam'i ne kame da ibn kasir ya faɗa saboda ayyukan daban-daban da za a auna sai aka yi jam'i kamar ma'aunai ne amma ya ce ma'auni ne ɗaya wasu ka ce a ma'aunai ne da yawa kowane abu da ma'aunin shi isa Allah ce faman saqulat mawazinu wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin rayuwa yardadda wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunan suka yi saka yau fa huwa fi fa ummuhu hawiya wutar hawiya da haka suka ce ma'aune na alkiyama din irin ma'aune ne na duniya ma'ana zai zo yana da tafe guda biyu akwai na alkhairi akwai na kishiya alkhairi na sharri wanda ya rinjayi to shine ma'ana na alkhairi faman saqulat shi sa Allah ce wanda ma'aunan suka yi nauyi nauyi ka kaga ma'ana suka yi kasar kamar yadda yanzu a nan duniya in za awo in ana so a gane wanda ya bi nauyi wanda ya nauyi sai Allah ya ce to wannan shi yake cikin rayuwa mai kyau da haka ma'aunai ne da suke cewa yana da tafuka biyu akwai wanda suke cewa wannan ma'aunan ba ma'auni bane ba wani ma'auni da za a sanya Allah baya bukatan ma'auni an buga misali da ma'auni ne dan a nuna ma adalci amma magana mafi inganci shine akwai ma'auni ranar tashin kiyama dan manzo Allah yana cewa kalimatani habibatani ila arrahmani saqilatani fil mizani khafifatani ala lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim haza manzo Allah ce kalmomi biyu masu saukin fada a harshe masu nauyi a mizani kage ce nauyi tunda aka yi magana nauyi kenan akwai mizani din sannan a wani hadisin manzo Allah na cewa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan cewa subhanallahi tamla'ul mizan yana cika ma'auni kage wannan akwai ma'auni manzo Allah yana cewa babu wani abin da yafi sanya ma'auni nauyi ranar tashi alkiyama irin kyawawan halal kage ya nuna akwai ma'auni da haka waɗannan ma'aunan za a zo a sanya su ne an ce ma'aunai ne saboda nau'ikan ayyukan za a auna sallah auna kaza auna kaza shine ana Allah ce wa nada'ul mawazina muna sanya ma'aunai alqista na adalci liyawmil yawmil qiyama dan ranar alqiyama li din nan za ta iya zama ma'ana li ajli yawmil qiyama ko li yawmil qiyama mun sanya ma'aunai li yawmil qiyama a rana alqiyama za a sanya wannan ma'aunai fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunta komai anan nafsun musulma ce ko kafira ran musulmi ne ko kafiri kowane irin rai ne ba za a zalunce shi da komai ba shay'an ko meye ma'ana ba za a tauye mai kyawawan ayyukan shi ba ba kuma za a ƙara mai mummuna ba gwargwadon abin da mutum yayi ba ba daɗe ba rage ba a ƙarawa ba a ragewa dama zalunci zai zo in ma a ƙara. cikin abin da mutum bai yi ba a tattaro a ce ya yi, babu ranar kiyama ko kuma a'a yi din a ce babu ba za a shi wannan lada babu wa in ka kana misqala habbatin Allah ce daidai da kwaya min khardalin khardal ibn Ashuri na cewa wata bishiya ce tana da wasu wani wasu ƴaƴa ƴaƴan ƙanana har ya ba da misalansu irin suna da ƙanshi wai an goga su a hannu an shafa a hannu sai ga gurin ya yi jajir ya ce kuma suna da ƙanshi sannan suna da zafi an shafa mansa akwai zafi ya ce ‘ya'ya ne ‘yan ƙanana ‘yan ƙananan ‘ya'ya ne to Allah ce daidai misfala nauyin habbatin wannan ƙwaya min harjalin na ‘ya'yan bishiyan nan ma'ana daidai da ƙwaya ka surance za abin da ya fi komai ƙanƙanta ka suranta ko meye to daidai da nauyin wannan abin na sharri ko na alkhairi ataina biha Allah ce mun zo da shi ba abin da za a rage wa kafa bina hasibin Allah ce mun isa masu hisabi kisa rana tashin alkiyama in kafiri ya dauki littafin sa sai ce ya wailatana ma li hadha alkitab ya wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira ma da abin da suka aikata yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara duk abin da rai ta aikata na alkhairi an kawo ma amilat min su'in abin da ta na mummuna aiki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ce faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu daidai da kwayan zarra na alkhairi zai gani wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu waɗannan ayoyi suna cikin mafiya ban tsoron ayoyi a cikin alqur'ani ka duba kwayan zarra ba ka ce kwayan zarra na alkhairi sai an kawo na sharri Allah ce wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha shi wannan bai isa ban tsoro ba duk kankantar abin sai Allah ya zo da shi sai Allah ce wa kafa bina hasibina mun isa masu yin hisabi mana ubangiji yana yaban kanshi da kanshi ya isa mai sanin ayyukan bayi ya isa mai sanin abin da suke komai an rubuta shi da lokaci da rana in ma mutum ya yi musu sai hannu da kafa wanda su da su aka yi abin su ba da shaida da aka rana ranar ɗan adam ba yadda zai ba yadda za dan adam ya fita shi yasa ranar tashi alƙyama ba wata rai da za ta shiga aljanna ba ce sai ta tabbatar ni'imar Allah ce da falalar Allah ba wata rai da za ta shiga wuta face sai ta tabbatar ba zaluntar ta aka yi ba abin da ta aikata ne duk wani wanda za a yi sabi karshe kowa dan aljanna zai gane ni'ima sai da rahama ta Allah ta kai shi ba ma'ana aikin shi bane dan zai ga ni'imar da aikin shi ba zai iya bashi ba mafi karancin yan aljanna shine wanda yake da duniya da kwatankwacin ta sau goma shine mafi karancin yan aljanna kaga kenan wanda yake da duniya da yawa Allah kadai san adadi haka dan wuta kuma zai shiga yana mai yaqinin wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ce da muna ji muna sun tabbatar Allah ce fa'tarafu bi dhanbihim fa li ashabis sa'ir da haka wannan hisabi da Allah zai a ranar karshen adalci ba wani adalci sama da adalcin Allah da haka sai mutum ya roki Allah kyakkyawan cikawa da ke da samun rahama da falala ta ubangiji ya Allah ka datar da mu zuwa ga rahmarka da falalarka abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik